وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna sha tara ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara da bakwai kama zo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma domin neman lada da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma roƙon Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan masallaci mai albarka na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano a cikin wannan wata mai albarka shine wata ramadan watan da ake karatun alkur'ani ake mudarasarsa domin neman lada muna roƙon Allah ya karɓa mana Allah ya buɗe zanmu. ya ba mu fahimta ya ba mu aikin wa ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa a idan ba ku manta ba muna dai cikin suratun ɗaha a jiya an karanto mana ayoyi na jin guda wajen daga kan aya ci tamanin da uku har zuwa ci tamanin da tara kalaran ma ya karanta ko muna dai cikin kisar musa alaihi salam da kuma yanzu gwagwarmayarsa da bani isra'ila an kubuta daga wato fir'auna fir'auna an halaka shi da jama'a sa nabi musa ya ƙetaro yanzu ya taho kuma da bani isra'ila mai da muka ce maimakon ya sami hutu ya huta yanzu tun da an halaka wancan makinsa to sai kuma wani sabon faifai da wani sabuwar tsafta da za mu je ita ma mai ban tsoro kuma wa'azi mai yawan gaske da cewa kullum bawa ya dai nemi dacewar ubangiji da shiryarsa a ciki za mu sami darussa masu yawa inda muka karanta jiya shi shine ibn kasar yake cewa lokacin da musa alaihi salam ya tafi da su bani isra'ila bayan an halaka fir'auna inda allah ya bamu labari can cikin suratul araf na bi bani isra'ila al-bahra lokacin da muka tsere wato muka tsallakar da su bani isra'ila wannan kogi fatau ala kufu na ala asnamin lahum Da suka cimma wasu mutane suna bauta ma gumaka sun dukufa suna bauta ma wasu gumaka nasu kalu sai suka ce ya muta allah na ilahan kama lahum aliha ya mana ilahan abin bauta kamar yadda su ma suke da wannan abin bautan suke bauta masu ƙalu sai ce ina kuma ƙomin ta zahalun kai ku dai mutane ne jahilai inna ha'ula'i mutabbarun mahun fihi a batulun makanu ya malum ai waɗannan mutanen da kuke gani halakakku ne a kan abin da suke kai suke na wannan shirka sannan kuma aikin da suke ɗinnan nan shi ma ɓataccen aiki ne ya kasance aiki ne ɓatacce na bautu wani ba Allah ba saboda haka daga nan sai Allah ya yi ma annabi Musa alaihi salam na jaki da shi ganawa da shi ya tsallako da su sannan kuma daga tsallakowa suka kuma fara kullo da wata magana mara daɗi waya sa masu wani abin bauta daban wannan magana ce mara daɗi wacce za ta tayar da hankalin Musa alaihi salam mutanen da can jiya ake ta ake azabtar da su ake wulaƙanta su ake bautar da su Allah ya samar da su da rahamarsa maimakon su gode masa su bi annabinsu su saurari me zai ce su yi kwatsam kuma sai suka fara neman komawa wata hanya wacce ba ta dace ba ba wannan lokaci Allah ya ma Musa alkawari za su munajati za su gana kwana talatin sannan tahowa da ya yi wato ainihin da ya je yana ya je da azumi a bakinsa da ya kwana talatin shi kamar yadda malamai suka ce sai ya aswaki wannan aswaki ya kauda wannan bashi na bakinsa wanda annabi ke ce mana wato la khalufu kulli infani sa'imi aqyabu inda lahinun rihimi wato bashin bakin mai azumi ya fi kanshin miski a wurin Allah wannan da ya yi shi ne suka fanishin ɗin shi cewa to ya koma sai ya ƙara kwana goma sannan zai munajaci da ubangiji to fa shine ya ƙara kwana goma shine ya zama kwana ainihin wato fatamad na laila ya zama kwana arba'in kenan a wannan lokaci yana wannan azumi ya gama saboda haka ba kamar da muka ji can hadisin nan na baya to daga nan ne a fara a musa alaihi salamu mubadiran ilatu sai musa ya gaggawa zuwa ga wancan in wuri da zai gana turisina inda zai gana da ubangijinsa sai ya gaggawa ya tafi da sauri a lokacin wasu kalafa bani isra'ila a kafa harun ya bar ɗan uwansa haruna ya zama khalifansa a kan bani isra'ila wancan mutane nashi masu ya sha'ani ya ce ga sunan na ban maka ka kula da su kuma ka kyautata masu ka zama mai kula da su da gyara al'amarinsu da komai ya bar shi a matsayin khalifa kuma ya cancanta ya zama khalifa ko dan shi ma annabin Allah ne manzo ne kaga bashi da ya kamata ya a ce ba shi da matsala to shine nan abin da malam ya karanto mana shine wannan gaggawa da ya yi tafi ya bar shi ya gaba dan ya munajaci da ubangiji shine sai Allah ya ce wa ma a ajalaka an ka ya Musa me yasa ka kai gaggawa ga barin mutanen ka ya kai Musa ka taho ka basu qala sai ce hum ula'i ala asari ai su waɗannan wato ainihin jama'ar tawa suna nan a bayana ba nesa suke da ni ba saboda haka wa'ajiltu ilaika rabbi li litarda na yi gaugawa ne zuwa gare ka ya ubangiji don in kara samun yardarka wannan shine uzurina na yau gaba ba wai na bar su bane haka wato ainihin don in bar su haka kai a'a wannan uzurin da ya bayi kenan shine a nan wurin muka ji wato ainihin tahowa ya da ya gana da ubangiji ya baro su to fa baro su ne shine abin da ya faru ya faru kala sai Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika to lalle mu mun jarabci mutanenka a bayanka da me aka jarabce su wa aballahum samiri samiri ya batar da su wani samiri aka shi kuma lokacin shi kuma shi kuma can an rabu da fir'auna shi kuma wata fitina dama su suna neman wani abin bauta da sai samiri ya batar da su wannan magana da aka Allah ya gaya ma Musa alaihi salam ne ya bayan ya gana da ubangiji ya karɓo a taura an fahimta da kyau a allunanta sai kuma hankalin shi ya tashi amma yana riƙe da wannan alluna tunda abin da aka faɗa mai bai gani ba yanzu faɗa masa aka bai gani da ida ba kuna ganewa saboda haka shi fara ja a musa ila ƙaunihi ga babana asifa sai musa ya dawo cikin gaugawa zuwa ga mutanensa yana mai fushi da bakin ciki da tashin hankali ƙala ya ce ya ƙauni alam ya idu kuma rabu kuma adan hasana ne zo ya same su ya ce ya ku mutane na shin ubangijin ku ba alƙawari kyakkyawan alƙawari ba alƙawari shine abubuwa wanda ya masu alƙawari na zai masu a kan harshen shi musa alaihi salam shine a nan duniya za su sami abuwa na alkhairi kuma mun ji aka ba su salwa aka ba su ne aka ba su darba bannuwa salwa suka yi tacci su ci su sha ba damuwa kaga wannan alkhairi ne wannan kuma ga kyakkyawan karshe sun rikici da fir'auna sun ci galaba akan kan shi kaga shi ma alheri ne ga nasara da suka samu duk waɗannan abubuwa ne shine alƙawarin da yake tuna masu Allah bai muku alkawari alkawari mai kyau ba amma har lokaci da za ku fara abin da ba daidai ba a la alaikum al'ahadu shin lokaci na ne da na tafi na bakku kuka gaye tsawo am arattum an hila alaikum gababin min rabbikum ko kuwa kuna so ne washin ubangijin ku ya sauka akan ku wane kuke so lokacin ya yi tsawo ai ban yi ba amsa ko kawai dai yanzu kuna so ne ku wato fashin Allah ya auka maku saboda haka fa khalaftum mau'idi sai kuka saba alkawari na da nayi da ku na bar dan uwana Haruna ya kula da ku kuma za ku bi umarni ba za ku saba ba shikenan dan wannan kwana 40 har abin yi muku tsawo kun saba kuna so ku auka cikin fushin Allah ne kuka saba alkawari na ado. sai suka ce ma a idan ka ji malikina mu ba mu saba alƙawarin ka bisa wato zaƙin mu ba kamar ba wai sun yi ne da kansu ba wani ne ya zo ya ja su wannan wurin bi malikina ya kuma zo bi milkina wajen kara'a kuma malamai sun ce kira ke mutawatira walakin na humminna auzaran min zinatil qaumi suka ce sai dai mu da aka yi mana an ɗora mana kayayyakin wato nauyi ne na ainihin wato ababen ado na ainihin mutanen wato ainihin bani wato mutanen kitawa an tsora mana nauyi ne na kayansu na ado sai muka jefar da su da muka jefar shi ne shi ma wato ainihin da muka jefar shi ma samir sai ya jefar da nashi kamar yadda muka jefar shine anan wurin suka ce qalu ma akhlafna maw'idaka bi malkina walakinna humilna awzaran min zinatil qaumi wato ainin faqazafnaha wannan kada aka tsora mana kamar yadda malaman tafsiri suka ce da suka yi shirin fitowa kun san sun fito da daddare ne kuma ba su so a san ina za su sai suka aro kaya irin kayan da ake aro a je biki kayan ado irin su gwal su azurfa suka aro wurin su tsawa don su ɓadda bami a ɗauka biki za su wani taro za su ba fita za su su ƙasar ba wannan kada da suka ɗauko suka taho da su su ne nauyin da suke cewa sun ɗauka na wancan kayayyaki na bani isra'a na tsawa shi ma kuma samiri ya ɗauka saboda haka sai suka ce fa ha sai muka watsar da su malaman tafsiri su ce rami suka yi sai suka zuba su a ciki fa kazalika alqa samiri haka shi ma samiri shi ma sai ya watsar da nashi wato tare da namu kenan saboda haka fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu kuwa shi samiri shine da ya tattara wannan gwalagwalai da azurfa sai ya narka su da mulmule suka zama abu guda Shi ne sai ya fitar da ya kera ɗan maraƙi wanda yake yana fitar da sauti sai mai ƙofa ta baki da ta dubura in ya ajiye shi saifin iska inda za ta shiga ta dubura ta fita ta baki sai ya rika kamar yana kuka da na ɗan maraƙi shikenan ya ajiye masu shi na gwal wannan gwalagwale da ya fara ya ƙona ya tattara shine sai a akaraja lahum ijilan jasidan lahu ya fitan masu da ɗan maraƙi mai jika-jika sannan kuma mai ruri yana kuka irin na maraƙi a ƙalu sai suka ce haza hukum?" wa ila humu safanasi kai wannan shi ne a cikinsu inda su ma zuciyarsu ta riga ta ta'allaka da bauta ma wani ba Allah ba kawai sai suka ce a ah, wannan ai shi ne ila hukum?" abin bautan naku wa ilahu musa kuma shi ne abin bautan musa kwanan siya ya manta shi ya tafi miƙaci kenan ai ga abin bautar mashina kun ga halaka ko? halaka yadda take afala ya rauna shi ne sai aka ce shin ba sa gani ne Allah ya riju ilaihim qawlan ya mai musu da zance inda ko abin bauta ne ko mai rai ne ai in yi in yi mai magana zai amsa ko kuma shi zai iya masa magana shine aka ce wato ainihin Afla ya rauna Allah Ya yarju ilaihim qawlan masu ganin bayan mayan masu da zance wala yamliku lahum barran wala naf'an ai iya amfanin masu wani amfani ko bai iya cutar da su ba su ganin haka a je "Ga gashi nan sun dindin wannan ruri da yake yi ta iska da take fita tashi wannan ainihin ya kamata su gane ba abin bauta bane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 ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري نعم قالوا لن نبرم عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى نعم الله ملوك تيتش لقد قال لهم هارون من قبل Haƙiƙa haruna alaihi salam ya ce da su min qablu tun gabanin wato annabi musa ya dawo ya samai sun sadda suka yi wannan rashin daidai na bauta ɗan maraki ya ce da su ya kauni ya ku mutane na ina ma tuntun bi kaɗai dai ku sani an fitine ku ne da bautar wannan ɗan maraki wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa amri ai lallai ubangijinku shine mai rahama Allah kenan shine mai rahama fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri kuma ku bi umarni na wannan abin da kuke na bauta dan maraki ba daidai bane ba shine Allah ba ba shine ubangiji ba a'a ubangijinku shine mai rahama ku bi ni kuma ku bi umarni na qalu sai suka ce lan nabraha alaihi akifina mu ba za mu bari ba za mu gushe ba muna nan za mu ci gaba da bauta masa hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya dawo ya same mu mun tambaye shi mun ji yi mana bayani to sannan amma za mu ci gaba da abin da muke ji halaka idan aka bar wakili ai wakili yana aiwatar da aikin wanda ya sa shi wakilci ne ko tun da an bashi shine kula da su shine shugabansu kamata ya su gama magana shi ko amma da yake fata yana nan a kansu sai suka ce a'a sun fariga sun riƙe ɗan malaki shi za su gaba da bauta ba shi ne Allah ya ce a'a ubangijin ku shi ne mai rahama ba wannan ba yanzu ku bi umarni na ku kuma ainihin dini ku bi umarna kaga ba ya gama sako ba me laifin shi a nan wurin ku me Allah ya ce منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا نعم. تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقومي نعم قال يتي يا هارون النبي موسى داوكنا kazo ya sami ɗan uwansa Haruna alaihi salam sai ya ce da shi ya Harun ma mana aka izra'aitahum zan Allah ani. me ya hana ka lokacin da ka ga sun ɓatan nan me ya sa ba ka biyo ni ba ka zo ka ban labari ga abin da mutane na suka bi ga abin da suke me ya ba ka yi haka ba kamar yana tuhumar su kenan ko eh afa asaita amri yanzu kai ka saba umarni na ne kai ma ba ina ban maka su amana ka kula da su ka gyara al'amarin su sun balle aqida babu sun zama suna bauta wani ba Allah ba baka ɗau mataki ba babba kamar yana tuhumar su kenan ko me yasa da suke maka tawaye baka maza ka zo ne ka gaya man ba ala ya ce ya na umma la ta ku zubi lihiyati wala jira'ati a nan wurin ana nuna kenan da ya zo wato ya ainihin kama gemunsa ko ya kuma kama gashin kansa da gashin gemunsa ya ja saboda ɗakin rai eh kuna fahimta a nan rai ya baki na shi musa alaihi salam domin duk sanda ake bauta ma wani ba allah ba zai baki domin haɗa allah da wani abin bauta shi ma da laifin da ya fi laifi wannan ba wani laifin da ya fi shi laifi shi ne babban laifi shirka a ban ƙasa eh shi ya sa hankalin musa alaihi salam ya tashi ya ce me yasa baka bi ni ka gayan abin da suka yi Ah, ka saba umarni na shi kuma ya ce a'a ya dan uwana ya dan babata ya faɗi wani ɓangare na ainihin wato ainihin ɗan uwansu ne da suka haɗa uwa da uba amma sai ya koma ya jingina shi da ɓangaren mahaifiya saboda dangi na uwa kamar sun fi tausayi kenan ya ce ya ɗan uwana wanda muka haɗa uwa har ma da uba ya kai musa kenan la ta kuzbi lihiyati ka kama gemu na wala bi ra'asi kar kuma kama kaina da zaki nan inni khashitu an taqula farasta baina bani isra'ila ni na ji tsoro kar ka ce na raba wato bani isra'ila tsakanin su inda in na taho na basu lalle za su rabu biyu ila wasu su biyo ni su biyo su kuma su tsaya su rabu su ki kaga sun rabu kenan ko kuma na tafi na bar su tun da ni ne shugaba kila ma daga nan su hau wani abin kuma ko kashe-kashe ko doke-doke ko wata ɓarnar tun da ba shugaba shi kenan abu kuma sai ya fi lalacewa ko ga shirka kuma sannan su zo kila zaman lafiya ma ya gagara tsakanin su wannan na ji tsoro zo in taho gaya maka in baro su wani abin kuma da ya fi abin da ma suke faru kuna ganewa walam tarqabu qawli saboda haka ka ce ainihin ban kiyaye kaulin ka ba zancen ka ban kiyaye shi ba shi yasa na zama wato ainihin ban kiyaye zance na da ni ka gaya min ba kenan na bari na na taho na basu kuna fahimta da kyau wato ainihin aitu ma amartuka bihi aisu him fihim ibn abbas yake cewa kana haruna ha'iban mudi allahu haruna yana mai biyayya da jin tsoro na ɗan uwansa Musa alaihi salam sannan da mai masa ɗa'a ɗa'a ta ƙarshe ya faɗa masa wannan magana ɗin ne gaba don mu ƙarasa ƙasar himu dawo. Kala fa ya samiri قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت بي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما نعم الله ملوكي قال فما خطبك يا سامري kaduba mataki-mataki annabi musa ya tafi miƙaci sannan kuma an gaya mai ga mutanensa yadda suka yi Dan da nan ya garzo ya dawo da ya zo wanda ya fara tinkara shine ɗan uwansa harun ya ce yaya haka na ya faru bayan ya gama ya ji sannan kuma yanzu sai ya dawo kan shi samiri bayan ya ji can tun a can an gaya mai samiri ya halakar da mutanensa ya ɓatar da su da ya gama da ɗan uwansa harun sai kuma ya dawo ce ƙalafa ma haɗu buka ya samiri ya kai samiri yanzu menene maganarka me za ka ce ƙala basurtu bi malam suru bihi ni na ga abin da ba su gani ba ne saboda haka faƙabaltu ƙabbatan min ƙasar rasuli sai na danki wani danki na ƙasa daga wato sawun wato manzo an ce sawun godiyar jibrila alaihi salam ita inda ta daga ita ya gani yadda tsorin saboda haka fana bastu ha sai na watsa shi kan wannan ɗan maraƙi ɗin wanda ya ainihin tsera ya tsefi wata ƙasa wurin sawun doki na ainihin jibrila lokacin da ya zo wurin musa alaihi salam kada ba a kubutar da shi kenan su tsallakar da shi wannan kogi jibrila ya zo a doki sai a lokacin ne saboda magana ce tana da faɗi da yawa ta malaman tafsiri a wannan wurin wannan ya gani ya damƙa ne sai baya kira ɗan malaki sai ya watsa a kan shi waka zalika sawwalat li nafsi haka nan raina ta tsara man haka nai abinda ne nan ƙala. sai Musa alaihi salam ya ce fazhab fa inna laka hayati an taqula la misasa to ka tafi kai yanzu wato lallai a rayuwa za ka gamu da wata masiba a rayuwarka shine an ta kula lami sasa duk inda ka tafi za ka yi ta ba mai taɓa ni ni ba zan taɓa kowa ba kuma ba mai taɓa ni ba mai zama tare da ni ba zan zauna da kowa ba haka zai rayu shi kaɗai a duniya ba zai iya zama da kowa ba za a iya zama da shi ba duk inda ya tafi na cewa lami sasa lami sasa ba a taɓa ni ban taɓawa kenan wa inna laka maw'idan lan tukhlafa kuma lallai kana da wani wa'adi na ajali wanda za ka yi ka mutu wato ba kuma za ka saba shi ba wanzur ila ilahika a zalta alaihi akifa wannan yanzu ka kalli wannan Allah naka wannan amarakin da ka kira kake Allah ne allazi zalta alaihi akifa wanda wato ainihin ka zama kana ta bauta mai ka duk wajen bauta mai to kallashi annahu kuma lanansifannahu fil yammi nasfa za mu kone shi kurmus sannan kuma mu barbada tokarsa a cikin teku ko a cikin ruwa abu biyu a kan idan ka za a yi an marakin idan Allah ne sai mu gani ko Allah zai konu balle ya barbadu to kalli Allah naka za mu kone shi sannan kuma za mu barbade shi cikin ruwa innama ilahukum Allahu allazi la ilaha illa hu kaga ai ba samiri kada yake ga yamma ba da su bani isra'ilan da suka tsakai bautar kamar da shi dan maraki ya sa Allah ce innama ilahukum kadai Allah din ku abin bautar ku shine Allahu allazi la ilaha illa huwa shine Allah wanda babu abin bauta cancanta sai shi wasi a kulla shay'in ilma ilimin ya yalwaci komai da komai ana ita ce nan ƙarshen kitaɗin ɗin wacce ina ganin kila a haka zai ce muka ce za mu tsaya bayanin dalla-dalla kila ya zama ba mu iya ƙarasa ta ba an fahimta da kyau a nan muka duba za mu ga cewa a kafin mu dawo ɗan sharhin da ke ciki aina muka karanto a wato tun daga eh, na yau ɗin magana gaggawa da shi annabi musa ya yi zuwa miƙaci har aka ɗan zarge shi me yasa ya gaugawa ya ba mutanensa malamai suka ce gaggawa a kan abubuwa da yawa cikin zama abin zargi amma wajen neman yardar Allah nan al'amari ne da ake son shi saboda da ya bayani ma ubangiji ai ba ƙara ce mai dan ne ba na yi gaugawa ne don in zo in ƙara samun ka ya Allah shikenan yanzu a ce wani ne ka game da shi Allah ke lokaci ya kusa la'asar ɗin nan ya ganka kana ta sauri sau kake ka zo ka riski jam'i ko kaga gana ake alheri ne ko yadda an ce a cikin sallah cikin sakina amma dai kokari kake kada jam'i ya kuce maka kaga gana ake alheri salonin nan da na dare da ake sauri kake ta yi a yi su da kai kaga duka wannan amma wani abu wanda ba wannan ba wanda zai sa ka gaggawa gaggawa ta sa ka dama? wannan annabi ya hana ta saboda haka kenan gaggawa zuwa aiki alheri wannan ba abin zargi ba ne sannan bayyana fushi a wurin da aka saba ma Allah wannan abin nema ne annabi Musa ainihin kamar yadda kisoshin suka zo a wani wurin cewa aka da ya zo ya watsar da wannan alluna ma na attaura a can da aka gaya mai ya taho suna hannunsa amma da ya zo ya gani abin da ake ce ma wato alai wato laysa al-khabaru kal muayana abinda ka gani da ido gani da ido ya ci labari in ba ka labari yadda za a baka bai kai kamar ka gani da idan ka ba Ya sa da ya zo ya ga an wannan abin da aka yi saboda haka sai ne yayi sai ya watsar da allina. ko eh alqal alwaha ya watsar da allina a tauraɗin saboda bakin ciki ya kai bakin ciki ya kama gemun ɗan uwansa ya ja wannan kina ana so in ka ga ana wani abu na saba ma Allah ka nuna fushinka ba wai kawai ko a jikinka ba kamar yadda yanzu ake yi gana yakin sako gaban mutane suna gani ko a jikinsu ba ruwansu ba su damuwa kaga uba yaran shi na abin da ba daidai ba a gaban ba ruwan shi uwa haka haka nan kaga yara a unguwa suna ba daidai ba yan unguwa ba ruwansu ba daidai ba ne wannan ya saba sannan wato ainihin a ƙaƙa kamar yadda muka faɗi khiyanatun nasi an tsareki ta zinil kadiri wa talfiqil haƙa'iƙi a zaman hajjil muqtili wato wani abu da za ka yi ƙoƙarin ɓatar da mutane amma sai ka zayyana wani abu da za ka ja hankalinsu don ka rutse su da abin wannan hanya ce ta maɓanata, kuma ka yi huda suke a yau haka ga za a zayyana wasu abuwa ya duk harkokin wasanni na shagaltar da mutane da harkokin jan nan da harkokin raye-raye suna ƙarƙashin irin abin da sanyuri ya yi ya je jan ne gwalagwalai ne ya ɗauka ya je kera su ya mai da su ɗan maraki ya zayyana ya yi mashi ƙofa yadda iska za ta shiga yadda har waɗannan da suke su dama sha'awa bauta wani ba Allah ba su sha'awa to duk wani maɓannata haka suke aka ga abin ɓanna ana kawata shi ka bayyana shi in gidan kallo ne in gidan rawa ne in wani abu ne ka ga an mai ado yadda hankalin mutane zai tafi kai ɗabi'a ce irin ta wato yahuda Allah ka tsare mu sai su tabbatar da fushi wato sifa ce ta Allah wanda kuma wannan ya danganta ga ainihin ubangiji ka siffanta shi da siffar da ya siffata kanshi da shi to kullum saba ma manzo yana bayuwa zuwa ga fitinar wanda shi ya saba in ya shiga cikin fitina ta addini da fitina ta rayuwa kaga samiri abinda da ya saba ma manzo zai shiga rayuwa a duniya duk inda ya tafi ba mai zama da shi ba shi ba zai iya zama da kwa ba zai iya magana ma kwa ba shi ma ba za a yi mashi ba haka zai rayu har mutuwar shi za ba duniya kenan da za a yi mai sannan gobe kiyama kuma ya je game da azabar wuta tunda ya saba ma manzo Musa alaihi salam sannan halarcin wato zargi dan mutum ya wani abu da za a iya zargin shi a tuhume shi babu laifi in ya taƙaita kamar yadda Musa alaihi salam ya tuhumi dan uwansa a ganinsa ko ya takaita bai abin da ya kamata yi ba shi kuma yayi inda gashi ya kira su ya ce ku bi ni ku bi umarni na ga ubangijin kuma ya rahama shi ba kaga yayi kama annabi Musa bai san gaibi ba ai sai ya zo mai bayani ko tunda dai daga can an mai wahayi an ce sa Samiru ya fitar da su shi kuma ya san ya su a hannun ɗan uwansa kaga dole shi zai zo ya fara tuhuma to tuhuma ba laifi bane a tuhume ka sannan kuma ya halatta ainihin wanda aka tuhuma shi kuma ya bayani a tuhumar zargin da ake mashi ya ba da uzuri kaga shi nabi haruna da aka zo ya yi bayani ya ba da uzurinsa uzuri na shi ne kada in taho in wani abu kuma ya faru ban da wancan ɗan ba uzuri ba ne wannan uzuri ne Za haka ya kamata musamman ɓangare na shugabanci in an sa ka abu ya kamata an an tuhume ka kai bayani kuma ka faɗi dalilin ka shi yasa ake neman dalilin a komai kaga annabi haruna ya bayani yace dan na tafi na basu kila kuma ka ce na raba kan su bani isra'ila dan karshenta wani bala'in ya ku tsakanin su kun gane da kyau sannan mustahidi yana iya yin istihadi ko ya dace ko ya kuskure ko ya dace in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure kuma yana da me lada daya kaga abin da Musa eh, Haruna ya menene istihadi ba nasi ba nasin da ce. kar ka tafi wurin Musa ka gaya mai mutane sun fantari ba kuma nasin da ya ce eh, ainihin je ka ko akwai wani shi yake kira istihadi ba ka da nasi sai dai kai harare da hasashen abin da ka gaya dace to yin shi in ka dace lada biyu za ka samu don kai kuskure kuma lada ɗaya tunda ba ganganci kai ba kuna fahimta da kyau annabi haruna a lokacin matsalar ce guda biyu ta haɗu yan uwa matsala ta aƙida da matsala kuma ta mu'amala ta zamantakewa wace ake gabatarwa aƙida ko aƙida ah, ake gabatarwa shi yasa manzo bai zauna makka ba dole ya tafi ya kuma madina ko shi yasa musa bai bai zauna eh, a misra ba sai da aka takura mai dole ya taho ya baro ta ya hijira aƙida ita ake gabatarwa shi yasa musa alaihi salam yema haruna faɗa mutanen nan sun bar aƙida bauta ma Allah sun kama bautar ɗan mariki ba ka ka gaya man ba ai gyara ka taho ka baro su duk abin da zai faru ba ya faru domin in dai aƙida ta raba kai ta riga arab ba a cewa wai a zauna a haɗa kan mutane ba ya da su kare ba ina za su haɗu ba inda za su haɗu tun da wannan bautar ɗan mariki suke wannan bautar Allah ba inda za su haɗu ka baro su kawai ni ka zo ka gaya man shi ya fi wannan shine abin da Musa alaihi salam yayi shi kuma Haruna a lokacin mas'ala mas'alar zamantakewa ya kalla shine kilan ya toye basu za su kama kashe kashe da fada ta fada ce tunda dama mutane masu ya sha'ani to sai ga gare ya zauna ya tsara wannan janibin tunda shine shugaba in ya so su ta bauta dan marakin su wanda ba su yi kuma suna bauta Allah shi kuma yana nan da ya kire su ba su fada kun gane wannan ne malamai suka ce a'a idan wannan matsalolin suka haɗu biyu ga aƙida ta raba ga wani zamantakewa to a gabatar da kula da aƙida don aƙida ta haɗu to shi kinin jama'a sun haɗu ko baka ce su haɗu ba sun haɗu idan kuma aƙida ta raba komai haɗa kansu ba za su haɗu ba suna nan raibe shi yasa wannan babban darasi ne malamin suka faɗi a ƙarƙashin wannan ƙasa ɗin wacce ta faru tsakanin musa da haruna alaihi salam haka nan haruna muka ji alaihi salam ya kira ɗan uwansa da yabna umma ko ya ɗan baba ta ya ɗan baba bai ce ya ɗan baba ba kuma duka babansu ɗaya babansu ɗaya malamai suka ce ya zaɓi wannan saboda ɓangaren dangin uwa sun fi tausayi to shi ne motso masa da wannan tausayin na ɓangaren yanzu shi fa ɗan uwan shi ne da suka haɗa uwa wannan janibin in ya tuna zai sassauta mashi ya bi shi a hankali shi ya sa yi masa wannan kun fahimta da kyau shi ya sa malamai suka ce shi ya sa ya faɗa masa janibin dangantakarsu ta uwa wannan a cikin mun ji magana gemu yar lahiya, malamai suka ce mun samu suna ce ta annabawa suna ce ta annabawa yanzu duk shigantakar kiristocin za su yi hoton almasihu suna yin shi ba gemu da gemu suke yi duk suna ce ta annaba haka na ya ce ku bar gemu ku saƙa ma yahudu su ba sa barin gemu a yau zamanin yau ko da suna bari su ba da barin su zaka koyi ba kamar yadda matasan mu yanzu suke barin gemu saboda yan kwallo na duniya wasu suna barin gemu sai ka ga sun bar gemu ana shafa mashi mai yayi kyau sai eh, wata ɗaya wata biyu kuma sai an gama yayin koyi da ɗan kwallon kuma sai a share shi amma ba na suna bane gemu na koyi ne da wani ɗan ƙwallo da ya bashi shi kenan sai a bashi in kuma ya bar gashi a ka ya mummurɗe shi shi ma sai a bashi in ya sa sarka a wurin shi sai a sa sarka ka gaba da annabi yake koyi ba wannan gemun ba gemu ne na sunna ba gemun sunna ana barin shi ne har tun daga sadda ya fito har ake ba a share shi wannan shine malamai suka ce barin gemu sunna ce domin gashi annabi haruna an siffanta shi da gemu domin ba zai kama haɓa kawai bai ja a ya nuna yana da gemu kuma dama su suna da gashi na kai ba irin namu ba su ya haɗa ya ja sannan za mu duba a ciki wato cewa wajibi ne wato ainihin wanda duk yake da mummunar aƙida ta ƙoƙari a yadda za a kau da shi cikin al'umma sai eh, da aƙidar tashi da shi karan kanshi a ƙoƙari a kakkaɓe su a nan ne malamai suka ce haka duk 'yan bida'a In inda yan bid'a yana bida'a da gwamnati ta musulunci ba a barin shi ya yaɗa bida'ar ko a tsare shi wuri guda ko kuma in ma ta kai ta kafirci tsare da a kau da shi daga ban ƙasa me ne muka gano yadda aka yi masamiri samiri annabi musa alaihi salam da ya dawo da abin da ya kore shi ya ce ga yadda za ka je ka zama ba wani wanda zai haɗu da kai kai ma ba za ka haɗu da kowa ba kaga abin da yake sannan kuma abin da ya zo da shi ɗin ya sa na bautar shi ɗan maraƙin a kan idan shi aka ƙone shi aka ɗauto ka aka barbaɗe ta cikin ruwa aga shi ke nan wannan abin da ya shiga cikin zukatan su bani isra'ila na bautar ɗan maraƙi kamar yadda sun halaye cikin sun bakara ko ya eh, ƙuno da qulubihimul ijlan ko an sa masu san bautar ɗan maraƙi a cikin zukatansu aka cike an sa musu tushe shi yasa gaba daya aka kakkada dan marakin aka kone shi aka barbade shi ba ma sauransa eh amma ka san har mutanen Indiya suna bauta ma shanu ko wannan aqida ce ba cincewa ba saboda haka za mu ga cewa haka ya kamata har yau har gobe inda hali wanda ya zo da wata barna da kokari a raba shi da al'umma ita ma barna a kakkaɓe ta gaba ɗaya saboda an bari sai ta yatsu Allah ya kuma mu gani abu na goma shine abin da Musa ya aikata da dan marikin nan kuma ne shi wato yayi ne dan ya kakkabe gaba daya kushin wannan gugubi na bauta da ake ma dan mariki da su bane isra'i sannan sai wato shar'ancin cewa wato yin magana da kuma ba da amsa in an zo ana tuhuma wanda ake tuhuman da wanda ke tuhuma to a ba kowa dama ya yi magana a rika ba da amsa annabi musa da ya zo ya ba haruna dama ya yi magana ko kasan za ka ake musamman a kotunan mu ko shugabanni a tuhumi mutum kuma a hana shi magana a hana shi ya kawo hujjoji saboda an fi karfin shi ana tuhumar shi da kaza ya ci kuɗi kaza ya danna kaza shari'a ya faɗa a faɗa har a kai ga gaskiya sai a ke kawai a yi hukunci wannan zalunci ne mun ga shi da ya zo ana tuhumar shi an bar shi magana shi ma mun kayi har aka fahimci inda matsalar take sannan wato ainihin a ɗan haɗa cewa wato wanda biyu haɗa zunubi ko wani laifi babba to a cikin addini to ana mashi azaba babba kuma ana mashi azaba duniya da lahira kamar samiri kamar fir'auna kuma fir'auna an halaka shi a ruwa sannan aka ce kuma haka za a ta ɗanɗana mai azaba ta kabari ko eh, eh dare da rana za a yi ta bijiro da fir'auna da mutanensu ana yi masa azaba a yanzu haka ana azaba ta farko kenan sannan kuma ga ta gobe kiyama wacce nan ma za a yi ta masu wannan haka yake duk wani wanda ya kangara da za ka ga ukuba da za a yi mashi ta duniya da ta lahira kuma ninkin ba ninki ala ta tsare mu sannan wato kaurace masu aikin bida'a wato ainihin da kore sun cikin jama'a wannan aiki ne na annabawa da magabata duka haka suka shi yasa ba a barin maɓannaci ya zauna cikin jama'a an fahimta da kyau wannan kenan sai abinda aka kawo kisar wannan yadda ta taho yadda za mu su fahimta ta in aka koma cikin suratul a'raf ko an kawo ayoyin nan kusan yadda za su bi ba mu surar yadda abin yake ko eh dan mu gane kisar yadda take can cikin surar arab ta akwai ta nawa ce ta 142 zuwa ta 145 a nan wurin shi kaki da Musa da Musa alaihi salam yayin da ubangiji lissar in baka na ba sai ka rikice to miƙaci guda biyu ne miƙaci wanda Nabi musa alaihi salam allah ya nemi ya je ya gana da shi ya je shi ne da wannan kwana talatin zuwa arba'in ya ji zancen allah kai tsaye aka ba shi a taura kun gane da kyau ya karɓo ta wannan shi ne miƙaci na farko da miƙaci na biyu Shi ne wanda lokacin da wato aka zo waɗannan mutane suka yi bautar ɗan maraƙi ya dawo ya same su sun yi bautar ɗan maraƙi kaga sun yi laifi babba ko shi ne lokacin sai ya nemi cewa yanzu zai zaɓi wasu guda saba'in su tafi su je su nemi tuba wurin ubangiji ya gafarta masu daga wannan laifi da suka yi ne ya zaɓi zaɓaɓɓu mutum saba'in a cikin su bani isra'ila ya tafi da su ya je domin ya gana da ubangiji a wannan lokaci ganawa ne na su su nemi tuba allah ya gafarta masu abin ka da bani isra'ila da suka je sai suka ce su ma sai sun ga allah ido biyu eh lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan ba fa za mu imani da kai ba sai mun ga allah karara a wannan lokaci ne tsawa ta kama su suka faɗi mammu a wannan lokacin wasu malam suka ce sun mutu suka ce a sun sun dai suma musa alaihi salam a lokacin hankalin shi ya tashi Shi ne ya ci roƙon allah sai yanzu aka kashe su a wannan wuri na koma mai zan ce bani isra'ila zaɓaɓɓunsu ne na zaɓo ku ji da bani isra'ila suke fa wani zaɓaɓɓun aka zaɓa amma da aka je kuma suka ce su ba za su yi ma imani ya sun ga Allah ka dubi abin da nabi Musa ya tafa ma ƴan uwa nan sun bauta ma ɗan maraƙi ya zo ya yi faɗa ya abin nan kuma ya kwashi wasu aje su kuma sun ce ba za su imani ya sun ga Allah karara wannan shine mikaki na biyu wanda ya faru to aya ta ainihin 142 zuwa 145 tana yin bayani sannan su kuma bautar ɗan maraƙi ɗan ana ganin ga sunan bare ɗan karanto mana so mu ji inda Allah ya ce wa adana Musa salasina lailatan wa tamamnaha bi ashrin wa tamma miqatu bihi arba'ina laila wannan duk mun sharhi fa ko wa qala Musa li akhihi Harun akhlimni fi qawmi wa wa la tattabi sabila al-mufsidin Musa ya ce ma wato dan uwansa Haruna kamar ya gurbe na ka zama khalifa na wato a cikin mutane na ka kyautata masu kaska bi hanyar atattun walamma ja'a musa limi qatina wa kallamahu rabbuhu Haga ya bashi ya isa miqati kinan ko yayin da musa ya isa wurin miqati mu iji ubangiji wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai masa magana qala ne an anzur ilai ya ubangiji na ka bani dama in ganka qala walakin unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu sawfa tarani sai dai kalli wancan dutsen in ya tabbata a wurin sa shikenan da sannu za ka gani alamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka yayin da hasken ubangiji wasu ka ce kamar ɗan kan ɗan yatsa wannan ya ɗan bulla a kan dutsen sai wannan haske ya sanya dutse ragargazajje wa karra musa sai ya musa ya faɗi sumamme lamma afaqa qala subhanak yana farkawa sai yace sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji kuntu ilayka na tubu zuwa gare ka wa ana awwalul ni ne farkon wato masu mika wuya masu imani qala ya musa inni safaituka Kalan nasu shine sakon ko ya musa ni na zaɓe ka akan mutane bi risalati wa bi kalami da risala ta manzanci sakona da zan baka da zance na da nake da kai kai tsaye saboda ka fa kuzma a tuka wa kun shakirin ka karɓi abin da na baka nan na manzanci kuma ka kasance cikin masu godiya nabi musa ya gode ko ya taɓa kantare mu hanyar allah wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in wa khudha bi quwwatin wa'amur qaumaka ya'khudhu bi asaniha ana yi mun ji ko aka rubuta mai cikin wannan attaura wato da Allah cikin alluna taura kenan kowane irin wa'azi da abubuwa da za a fayyace mai na hukunce hukunce Allah yake karbata da ƙarfi kuma ka umarci wato al'ummaka su ma su riko da ita su kyautatawa a urikum daral fasiki amma zan nuna maku wato ainihin makomar fasikai ina za su zauna ita ce wuta wanda ya fantsare ya zama kafiri ko wannan ita ce aya zuwa ta aya ta ashirin da biyar ko to sannan sai magana kuma kan wato bauta dan maraki a shahidi a cikin ita suratu wannan ma'araf ta fara ne daga aya ta 149 inda ya ce ma su kida fi aidihim wara'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna ga yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin nan kuma haka ce walan ma su gida fi aidihim ko wara au annahum lokacin da wancan aka aka kone shi aka aka barbaɗe shi gaban su Isra'ilawa bani Isra'il wara annahum qad ballu suka gane cewa sun bata ashe ba wani ɗan maraki suke bauta ƙalu sai suka ce la in yarhamana rabbuna idan ubangijin mu bai mana rahama ba bai ji kanmu ba wa gafir lana gafarta mana ba yana kunan min al za mu kasance cikin wato hasararun mun gane da kyau to daga nan ne sai kuma wato ainihin sun ma zakar wato tawa adalla li abadatil ajalati wa fatihi babi tawbati fi qawlihi ayata 100 da ainihin 50 da da 50 har zuwa biyar. wannan kuma sai Allah ya buɗe ƙofar tuba ba sun bauta ma ɗan maraƙi ba dama Allah tana da yawa Ya ka buɗe masu ƙofar tuba yanzu shi kenan su zo su je su nemi tuban ubangiji to shine nan kaga an sun yi laifi to kuma yanzu ya ka ce walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadabana asifan lokacin da Musa ya dawo ya kai mutanensu cikin damuwa cikin cikin abin nan ko ya fushi ya tsaye wato hankalin ya tashi kala bi sama khalaftumuni min ba'di nan da yi daidai da wancan ko a ajiltum amra rabbikum shine karatun mu ne yau wal qal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi kaga nan ne aka faɗi sai yadda allana ya kama kan wato dan uwansa ya jiruhu ilai yana jan shi qalam la umma innal qauma yastad'afuni sai ya ce ya ɗan uwana da muka haɗa baba da shi wannan mutane sun raunanar da ni wa kadu ya ɓaciluna ne sun ma kusa kashe ni a shi ba muhammad ta'addanci suka so su mashi da wa'azin da wannan tawayen har ma so suke su kashe shi fala tushmin biyal ka karkasa abokan gaba su man dariya wala taj'alni ma Kar ka karkasa ni cikin mutane a zalimai qala rabbi ghfirli wa li akhi yake na annabi musa sai ya ce ya gafarta man da dan uwana wa da hinna fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahamarka wanta rahamar rahimi kai mai rahamar masu rahama ne ya Allah ka mana rahama nan lazina takhazul ijla yanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayati dunya wannan da suka rike dan maraki abin bauta mushin Allah zai shafe su azabar ta kenan da kaskanci rayuwarsu ta duniya shi abin da ya sami samiri kenan waka zalika nizil muftari haka nan za mu sakan kama masu ƙarya su ɗauki wani abu su ce Allah ne su ce za su bauta mai walidina amilu yaci sun matabu har dai zuwa can na mu kare zancen na naga kuma ana yi ma nuna mana lokaci ko aya ta biyar. maganar miƙati na biyu kenan wa tara Musa qaumahu sabina rajulan li sai musa ya zaɓi mutane saba'in daga cikin mutanensa wanda za su zo su gana da mu in ji Allah falamma a khazar kuma fatu yayin da suka zo maimakon kawai su saurari ne musa zai ce su yi su yi kawai sai suka ce ai su ba za su imani ba sai sun ga Allah karara to ne kawai sai kotsawa ta kama su ala rabbi sai musa alaihi salam ya ubangiji laushi ita la halak la laushi ta a min qabl wa iyaya da ka so da ka ga dama ya ubangiji da ka halaka su da ni gaba ɗaya tun kan mu zo nan atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu zaka halaka mu da abin da wawaye mu suka aikata dan samiri da wasu yan tsirari sun bauta ma dan maraki kuma yanzu na kwaso zaɓaɓɓo mutum saba'in tsawa ta gangaze ta kwaran kwatsame su yanzu haka ya zan koma me zan biya bani isra'ila in hiya illa fitnatukum tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha wannan abu da ya faru fitina ce da kake fitinar wanda ka ga dama ka fatar da wanda ka ga dama ya ubangiji ka shirya da wanda ka ga dama an ta waliyuna fa kasir lana warhamna ai ne cin mu ka gafarta mana kai mana rahama wa anta khairul ghafiri kai ne mafi alkhairin masu gafarta ma masu neman gafara to kaga anan in ka tattaro kisar ka tattara ta za ka fahimci da ta taho da yadda abin ya kare da abubuwan da suka yi an sun yi bauta ɗan maraƙi sannan daidai wurin akwai abin da nan ba a kawo ba a wasu wurin aka kawo wannan bauta ɗan maraƙi tuba da aka ce za su tuba da suka taho kafin nan an ce to sun su je su kakkashe kansu su sai ainihin fakiru an fusakun ku kashe kawunanku shine aka turo duhu ya samu suka ɗau makamai tsakaninsu suka yi ta sarar zuna da kakas kakas kakas kakas fara tuka wani adadi ya mutu shine aka ce wanda suka mutu sun yi shahada wanda kuma suka rai su kuma sun tuba shi kina karɓi tubansu bani isra'il kenan lai abubuwa da suka yi aka mai da wasu birai aka haka suka yi ta laifi don wancan zaɓawa ta auka masu to laifi suke yi laifin da yake babu kyau laifin kaga abin da suke cewa musa akwai inda suka ce ma kai ka je ka yaƙi da ubangijin kamu muna nan eh, eh ka tafi ka yaƙi da ubangijin na kamu muna nan to haka za ka yi ta ji labarin su babu daɗi shi yasa kullum muke karanta fatiha Allah ka yi mana tsiri da hanyar su eh ihdina siratal mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغضوب عليهم ne yahudawa sune wannan bani isra'ila masu kaurin kai shine kullum muke addu'a Allah ta ka samu bi hanyar su kuma ka samu bi hanyar ta su sune kristoci suna ji nuna man lokaci ana wani za mu tsaya kan bayanan duka sai mu kyale kisar yana da ɗan rikici da yawa a cikinta da saɓani na malamai wasu ma suna cewa wannan wurin da ya damfi kasa ta tawun dokin jibril wasu ce a a shi musa ne alaihi salam haka dai maganganu da yawa na malaman tafsiri amma na magana ita ibn kasir ya ce malamai suka fi rinjaya magabata ma ce magabata na tafsiri irin nan ko dole ka tsaya ka ji hanyar magabata ɗin dan da fahimtar ka ba za ta fita su ba ana fata ana ganewa abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan tare abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta man Allah ubangiji ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa Allah ka sa Qur'ani ya zama gata gari ya zama mai ceton na eh akwai akwai rasuwa ko da aka yi ko rasuwa ce ko to ko yan uwa ke bukaci addu'a akwai wanda aka yi mai rashi yake bukata a biya ku Allah ya ji kamar da aka ta sai kuma wani yanzu aka kira shi yana nan cewa gidan shi gobara a nan unguwa Allah ya maimai da mafi alheri Allah ya tsayar Allah ya maimai da mafi alheri Allah ka tsare mu da fitina ta gobara da fitina ta hasara duk abin da rai zai ɗauki Allah ka tsare mu da shi Allah ka tsare mu da shi a masu neman addu'a gida da waje da nan da ma masu aikwa duka Allah Ubangiji ya san bukatunmu Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi Allah ka biya mana bukatun na alkhairi na shari kuma Allah ka canza su zuwa ga alkhairi a wannan wata da muke ciki abin da ke ciki duka muna roƙon Allah ka dace da mu Allah ka sa mu dace Allah ka zai ba da mu azumin mu sallan mu zakkan mu hajjin mu da masu tafiya aikin haji da za su je da masu mura da suka tafi da duka muna fata Allah ka karba mana Allah ka sa mana a mizani Allah ka ba mu ikhlasi Allah ka tsare mu da ayyukan ya ka tsare mu da sum'a Sai abin da zai ɓata mana lada Allah ka kau da mu Allah ka karɓa mana dukkan ayyukan mu wurare da suke fama da damuwa ta wannan kidnapping din da sauran abubuwan damuwa Allah ka yayi masu Allah ka ba su zaman lafiya ko kuma wannan gari Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka ƙara mana arziki da wadata da kwanciyar hankali da ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin